نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan ka yin uwa masu kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar alhamis a yau 21 ga watan ramadan hijira 1441 wanda ya zo daidai da 14 ga watan biyar miladiya 2020 cikin tafsirinmu na littafin allah maɗaukakin sarki a jiya mun tsaya kan aya ta hamsin da شدة لا mu tashi kanta hamsin da بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخرجناهم من جنات وأيون وخلوب ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل نعم أجيا من جاء بن دي قدانا نواهي دا ألا مدعوك كن سركي والنبي موسى عليه السلام نيفتد بني إسرائيل أتكن دلي كما ألا مدعوك كن سركي يفتع مسكي وذا أبيوسو دقري يواي فرعون da jama'ar sa suka lura cewa bani isra'ila sun fita nan da nan fir'auna ya da manzanni ya aika su aka tattara mutane har yana cewa waɗancan ma'ana muminai ‘yan jama'a ne kaɗan kuma mutane ne dama masu fusata mu kuma dukkan mu dama muna taka kazantsan da su da haka abin da ya kamata ku zo mu bi su. Fir'auna ya ɗebo mutane da jama'a sun bi annabi Musa alaihi salam tare da waɗannan muminai daga cikin bane Isra'ila da annabi Musa yake tare da su shine Allah ce fa akhrajnahum sai muka fitar da su min jannatin daga gonaki lambuna wa uyun da idanukan ruwa wa kunuzin da dukiya taska taska wa maqamin karim da gurin zama mai girma na mutunci kazalika Allah ya ce haka nan aurasna wa aurasna ha bani Isra'il muka gadar da wannan ƙasa ga bani Isra'il ma'ana anan Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana yadda ya fitar da fir'auna Allah ya ce fa akhrajnahum sai muka fitar da su ma'ana fir'auna da jama'arsa da rundunarsa daga ina min jannatin wa daga lambu jannat shine lambu gurare masu hikima na jin daɗi wa uyun da idanukan ruwa inda suke ƙulƙula, sai ma'ana Allah ce muka fitar da fir'auna da jama'arsa daga waɗannan wurare ta yaya ta yadda suka fito suka biyo annabi Musa da jama'arsa wanda yake nuna mana Allah Maɗaukakin sarki fitar da su yayi da ƙarfi saboda ya nuna wani iko da hikima tashi da haka Allah ya hukunta musu suka fito muka fitar da su daga wannan aljannatai da idanuwar ruwa wa uyo wa kunuzin da taskoki da suka tara na dukiya wa maqamin karim da gurin zama mai girma na mutunci ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya fitar da su daga cikin jin daɗin da suke yi daga mazaunan da suke yi da dukiya da fir'auna ya bari ya batta a baya ya taho ya biyo bani Isra'il wannan ishara ta cewa ba za su dawo ba Tun da Allah ce mun fitar da su daga waɗannan abubuwa ma'ana sun tafi sun bar waɗannan abubuwa ɗin sai Allah ce ka zalika haka lamarin yake wa aurasuna ha bane isra'il mun gadar da bane isra'ila ga waɗannan abubuwa ɗin ma'ana waɗannan abubuwa da fir'auna da mutanen suka tafi suka bari da ƙarshe zama gado ne na bane isra'il duk da anan malamai suna bayanin cewa su waɗannan bane isra'ila ai ba su dawo ba su dawo kan abinda a suka bari ba na garin da suka bari zuwa ga wannan abin da dukiya da fir'auna da jama'a suka tara to anan me ake nufi da an gadan musu suka ce abin da ake nufi annallaha ta'ala atahum mislaha Allah ya ba su kwatankwacin irin waɗancan abubuwa ma'ana bani Isra'il da suke tare da Annabi Musa bayan sun tsallake Allah ya halakar da Fir'auna kamar yadda zamu ji a gaba sai Allah ya ba su kwatankwacin irin waɗancan abuwa shi ne wa aurasuna ha ƙauman wa aurasuna ha kazalika wa aurasuna ha isra'il ma'ana Allah ya ba su kwatankwacin wannan ko kuma wasu malamai suka ce ko kuma abin da ake nufi annahu bi misli ma akhrajnahum min ardi misra ja'alna hadhihi diyar irsan li bani isra'il ta yadda muka fitar da su su ma'ana fir'auna da da mutanensa daga wannan gari na misra to sai aka waye gari kasar ta zama kamar gado ne na bani isra'il da haka sai zama dukiyar ta riga ta zama tasu to anan da ya ubangiji allah maɗaukakin sarki yana mana bayani irin yadda ya fitar da fir'auna daga wannan jin daɗi da ni'ima da yake ciki da guraren zama da taskokin dukiya ya bi waɗannan mutane ya bi su don ya je ya kamo su ya azabtar da su ya hana su abin da suka yi nufi na tafiya shi kuma kar mu manta annabi Musa ya tafi ne da wahayi da umarni na Allah madaukakin sarki hatta gurin da zai fuskanta sai da Allah madaukakin sarki ya ba shi umarni da haka hanyar da ya kama ma umarni ne na Allah wanda wannan fitowar da Fir'auna yayi sai ya zama na ƙarshe don Allah ya mayar da wannan abin da ya tara na dukiya ya zama gadon bani Isra'ila da za su zo baya shi sa Allah ce fa'at ba'uhum mushrikin fa'at ba'uhum mushrikin فلما ترى الجمعان قال أزهار موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين نعم وبنجزتي فأتبعوهم مشرقين سيسك بيسو مشرقين suna masu wayar gari lokacin rana ta fito ma'ana wannan lokaci fir'auna da mutanensa suka bi annabi musa suka bi su a baya fir'auna ya haɗa runduna don malaman tafsiri da dama sun ambata cewa fir'auna ya fita cikin taro mai yawa da jama'a masu yawa da manya-manyan mutanen gari da wazirai da sarakuna da hakimai da sojoji da sauransu har ma wasu suna ambato irin yawan rundunar misali cikin abin da aka ambata cewa ya fita fi alfi alfin wa sittimi'ati alfi faris ya fita cikin rundunar miliyan ɗaya da dubu ɗari shida min alfin ala khailin duhum akwai wajen mutum dubu ɗari suna kan dawakai amma wannan ibn kasir ya ce wannan magana fihi nazar akwai duba cikin maganar babu wannan sahihi da ya tabbatar da ita an rawaito daga ka'abul ahbar kamar yadda ibnu kasir ya kawo cewa fihim 800 alfi hisanin a cikin akwai dokuna dubu ɗari shi ma wannan ibnu kasir yace wannan ma akwai nazar a ciki duk yana cikin maganganun bani isra'il amma dai abinda qur'ani ya tabbatar sun fita da yawa ya fita da runduna tunda a baya mun ji cewa aikawa ya fa arsal fir'aunu fil madaini hashirina aka tattaro mutane to ya fita da jama'a masu yawa da kuma dawakai da sauran abubuwa ta yadda za a je a kamo annabi Musa da waɗannan mutane da suka yi imani sa Allah ce fa atba'uhum mushriqina ay wasalu ilayhim sun bi su sun isa gare su inda shuruqi shamsi game da ibnu kasir ya fassara sun isa gurin annabi Musa ko sun fara hangen su daga inda suka nufa lokacin da rana ta kullo a lokacin suka fara hangen su Allah ya ce falamma tara al-jama'ani yayin da waɗannan jama'u biyu suka ga juna fir'auna ya hangi mutanen annabi musa da annabi musa annabi musa da momine suka hangi fir'auna da tawagarsa shine tara ne ƙwala ashabu musa sai sahabban annabi musa muminai da suke tare da shi daga cikin bani isra'ila sai suka ce inna na mudurakun haƙiƙa wallahi za a riske mu kama mu za a yi za a riske mu ƙala sai Annabi musa ya ce kalla ba haka lamarin yake ba inna ma'i rabbi inna ma'i rabbi sayahdin a tare da ni akwai ubangiji na kuma zai shiryar da ni ma'ana anan lokacin da fir'auna ya fara hango annabi musa alaihi salam annan musa ya hango fir'auna to kamar yadda malamai suka ambata wannan tafiyar da da da, suke yi su inda sa annabi musa suka sa gaba ruwa ne ƙarshen tafiyar ruwa za su tarar yawanci ma malamai suna cewa shine wannan da ake kira red sea shine al-bahrul ahmar wannan ruwa na male shi za su je su tarar to da haka da mutanen annabi Musa suka ga ana bin su a baya kuma gashi ruwa ne a gaban su kuma ba za su iya haure ruwan ba tunda ruwa ne mai yawa suka ga kuma ga fir'auna nan ya tinkaro da haka ba abinda suka ce sai suka ce inna la mudraku tabbas mu suke riske babu yadda za a yi mu fita shikenan sun riga sun sallama babu yadda za su yi ƙala sai annabi musa ce kalla lamarin ba haka yake bai inna ma'iya rabbi tare da ni akwai ubangiji na ubangiji na yana tare da ni wannan ma'iya ce irin ta baya ma'ana yana tare da ni da taimakonsa da kiyayewarsa da jinsa da ganin shi iya ce khassa game da muka yi bayani duk wani abin halitta yana tare da Allah domin Allah yana tare da halittarsa da iliminsa babu abin da Allah bai sani ba zaman nan da muke Allah yana tare da mu waɗancan da suke zauna a waje Allah yana tare da su waɗancan da suke kasuwa Allah yana tare da su wace irin ma'iya ma'ana ubangiji ya san abin da suke aikatawa Allah yana tare da su bi ilmihi da sanin shi to amma kuma akwai ma'iya khassa ita ce ma'ana ka ce Allah yana tare da ni kana nufin yana tare da ni da taimakonsa yana tare da ni da kiyayewarsa irin yadda manzon Allah ya ga wa sayyidina Abubakar lokacin da suke cikin kogo ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا ألا ينا تاردم وأنا ما شيما النبي موسى يتي أبنجي ينا تاردني ذكي أي ورثة دجيشي سيهدين sannan zai shiryar da ni ina zan je zai gwada min hanyar da zan bi ma'ana waɗannan mutanen ba za su iso gare ku ba domin Allah ne ya umarce ni in taho da ku nan kuma Allah baya saba alƙawari ai mun karanta Allah ce wa auhaina ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un da haka da umarnin Allah muka to Allah ba zai saba alƙawari ba da haka ku daina damuwa ubangiji yana tare da ni zai shiryar da ni wannan da yake gwada mana cewa a duk lokacin da mutum ya riki sababi dan neman kubuta ko tsira ko waraka daga wani abu to abin da ake so kuma ya ɗan fara zuciyarsa ga Allah ya san wannan abin sababi ne ba shi ne mai ba da lafiya ba hakikanin samun lafiya da sauƙi daga wajen Allah ne a nan annabi musa ya amfani da sababi ta cewa ya tafi wani ne Allah ya ba shi ya tafi to ya yi tafiyar amma mujarradin tafiyar ba ita za ta tsiratar da shi ba Allah ne zai tsiratar da shi ya sa ce inna ma'iya rabbi ubangiji yana tare da ni domin shi ya ba da umarni shi zai kare ni to wannan darasi ne babba ga al'umma musamman irin wannan lokaci da muke ciki duk wani abin mataki da za mu ɗauka na kariya daga wannan cuta da ake ta magana akan ta corona to mu sani sababi ne hakikanin mai karewa shi ne Allah don haka ya zama na shi sababin yana cikin tauhidi yana cikin addini riko da shi ba addini ba ne, ba daidai ba ne. mutum ya tinkari musiba da bala'i ya ce ya Allah na nan wannan ba daidai ba ne. ba koyarwa addini ba ne. in har ya tabbata ga cuta ga yadda za a ɗauke ta to addini ya yi umarni ka kiyaye ga hanyoyin da za ka kiyaye to addini ya yadda ka waɗannan hanyoyi sai in hanyoyin sun saba wa shari'a idan ka bi wannan shine al'akhadhu bil asbab to amma ungurungun kuma ka sani komai yana gurin Allah kullan bana illa ma Allah lana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana da haka wannan sababi ne shi sa anan yana da kyau da hukumomin mu manya-manyan mu su daɗa fahimtar cewa duk wani mataki da za su ɗauka na kariya daga faɗawa cikin wannan cuta yana da kyau bai saba addini ba matuƙar bai saba shari'a ba wannan abu ne da yake mai kyau amma haƙiƙanin wanda za a koma gurin shi shine Allah in an riki matakin ka manta kuma da Allah maɗaukakin sarki domin shi ne mai sa matakin ya yi aiki sa wani lokacin Allah yake nuna ikon shi za a yi kariya za a yi kaza sai kuma Allah ya farar da abin da yawa da cewa wannan abin ba shi ne hakikanin kariya ba hakikani daga Allah ne da haka anan annabi Musa ya gaya musu ubangiji yana tare da ni kuma ya umarce ni ma'ana in yi nan da ku kuma ba zai saba alkawari ba dan haka ku je na jin tsoro ku kwantar da hankalinku sai Allah ce fa'aina fa'aina ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إِنَّ فِي ذَلِكَ لآية وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ نعم bayan sun shiga wannan matsayi da mataki a baya ga abokan gaba a gaba kuma ga ruwa suna tunanin za a riske su annabi Musa ya gaya musu cewa a'a Ubangiji yana tare da shi zai shiryar da shi sai Allah ya ce fa'auhaina ila Musa sai muka yi wahayi ga annabi Musa a nidirib bi asa ka labaha ka doki wannan kogin a asa ka da wannan sandattaka fanfalaka Allah ya ce sai ya tsage biyu ko ya rabe fakana kullu firqin qattaudil azif sai zama kowane bangare kowane ɓangare da ya tsage sai zama kamar dutse ne mai girma malaman tafsiri ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya ambata anan cewa yayin da ake wannan matsayin an zo ga ruwa a gaba harun annabi harun da yusha ibn nun suna gaba ga annabi musa ga wanda ake kira mu'minu ali fir'auna su ma suna baya sun tsaya ga ruwa a gabansu ga fir'auna yana tuhowa wasan me za su aikata ba ba abin da ya rage illa ɗan taki kaɗan fir'auna ya iso ga wannan rinjina ta annabi musa alaihi salam sai allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi musa wahayi fa auhaina ila musa sai muka yi wa annabi musa wahayi a nidrib bi asaka al ka daki wannan ruwan da sandarka to me sanda za ta yi amma da yake umarnin Allah ne kuma Allah ne mai hukunta komai mai yin abin da ya ga dama a lokacin da ya so a yarda ya so da haka aka ce daki wannan ruwan da sandakka fanfalaka sai wannan ruwan ya rabe da ya rabe da ya tashi rabewa ma bai yi hanya ɗaya ba sai ya hanya goma sha biyu adadin kabilan bani isra'ila da suke tare da musa kenan hmm. kowace kabila kadi alima kullu unasin mashrabahu kowace kabila ta san hmm. inda za ta bi da haka hmm. ruwan sai yadda abin ya faru ruwan da da kisan da ya daki ruwan da sanda kowace da ruwan ya rabe sai fitar da hanya bushashiya sai wannan bangaren na ruwa ya zama kamar dutse ne mai girma fakana kullu firqin ka tsawdil azim wannan bangare ma da ruwan ya rabe kamar dutse ne mai girma sai zama hanya ta fita tsakani kuma hanyar ma guda goma sha biyu kowace kabila akwai inda za su bi adadin wannan mutanen gida din ibnu abi hatim ya kawo riwaya daga Muhammad ko Muhammad ibn Hamza ibn Yusuf bin Abdullahi ibn Salam cewa annabi Musa da yazo zuwa ga wannan kogi yayi addu'a ya roki Allah shine Allah ya masa wahayi ya ya yi wannan to da daki ruwan shine ruwan ya rabe sai annabi Musa da mutanansa suka shiga da ruwa ya rabe annabi Musa da mutanen suka shiga Jada cewa su malaman tafsiri ko kuma wasu ayat ta Qur'ani ta nuna cewa wannan rabewar ruwa ya bada idanuwa ya faru a gin lokacin da bani Isra'ila suka nemi ruwan sha wa idh istasqa Musa li qaumihi fa qulna idrib bi 'asaka al-hajar fanfajarat husnata, 12 'ayna Allah ce kadi alima kullu unasin mashrabahu to anan ma wasu malaman tafsiri sun ce anan ma hanyoyin 11 12 suka fita to almuhim annabi Musa ya shiga wannan ruwan ya wuce yana tafiya yana tafiya har ya fita sai Allah ce wa azlafna sammal akharin sai muka kusanto da waɗancan shi ma gurin azlafna ai qarrabna muka kusanto ma'ana Allah ya kusanto da fir'auna da rundunarsa daidai wannan ruwa din sashen suka zo sashi da suka zo ruwan bai haɗe ba sai da Allah ya kusanto da su suka shiga nan Musa da mutanen sun fita su kuma sai suka shiga su ma da niyyar za su je su tsallake don su je inda annabi Musa yake alaihi salam sai ruwa ya haɗe da su sai da suka gama shiga gaba ɗaya sai ruwan ya haɗe shine Allah cewa an jaina Musa muka tsiratar da annabi Musa wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi ajma'in gaba ɗaya thumma aghraqna al sannan muka dilmiyar da sauran waɗanda suke ma'ana fir'auna da jama'arsa muka dilmiyar da su wanda har a cikin suratu a yunus Allah ya kai mana yadda fir'auna da ya ga ruwa tabbas zai tsewa zai yi sai ce amantu billazi la ilaha illa allazi amana la ilaha illa allazi bihi banu isra'ila wa ana min al-mu'minin muslimin ko min al-mu'minin wa ana min al-muslimin yace yayi imani da abin bauta wanda banu isra'ila suka yi imani da shi wanda wannan imani bai amfane shi ba saboda bai yi shi lokacin da Allah zai karba ba domin ya shiga gargara ya ga musiba ya ga mutuwa ne don haka yake maganar ya yi imani Allah ce inda fi zalika a cikin wannan la'aya akwai aya akwai izina akwai wa'azi akwai karantarwa domin duk wanda ya ji wannan zai fahimci lalle akwai aya akwai wa'azi da haka ku da kuke karyata annabi sallallahu alaihi wasallama ku jifa fa abin da Allah ya mutanen annabi Musa Fir'auna da mabiyansa da suka karyata shi sa Allah ce wa ma kana aksaruhum mu'minin amma mafi yawancin su su kasance masu imani ba mafi yawancin su ba su imani ba wa inna rabbaka hakika ubangijinka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lahu wal azizur rahim shine mabwayi mai hikima lahu wal azizu shine mabwayi wanda yake kama duk wanda ya saba masa kuma wanda ba a rinjayensa mai karfin da ya fi karfin kowa kuma arrahim mai jin kai da tausayi ga wanda ya yi imani ya ji tsoron su sai kiyaye dokokin shi to sai Allah ya kubutar da shi a nan haɗa mana waɗannan sunaye guda biyu duka kowane suna ya bayyana a cikin wannan kissa ɗin izza ta Allah ta bayyana a cikin kissa annabi Musa mun ga yadda Allah madaukakin sarki ya halakar da Fir'auna da waɗannan mutane shi bayan da wasu da jiji da kansu wannan izza ce ta cewa ubangiji wallahu ghalibun ala amrihi hakanan kuma arrahim mai jin kai mun ga jin kai da yadda Allah ya tsiratar da bani Isra'il mutanen da aka ɗau shekaru ana azabtar da su ana mulkar su ana musu bakin mulki ana wahalar su amma mun ga lokacin da suka yi imani suka bi abinda annabi Musa ya zo da shi sai Allah ya tsiratar da su tsiratarwa ma ta ban mamaki ta cikin ruwa inda ma'ana suke ganin kamar babu wata mafita amma sai Allah ya kawo musu mafita da haka wannan yake nuna mana babu wani yanayi da mutum zai shiga face in ya koma ga Allah face Allah zai tsiratar da shi babu wani yadda mutum zai shiga yace babu yadda zai kubuta shi Allah madaukakin sarki shine karshe in ka ji ka koma zuwa ga Allah to ka koma karshe la manja wa la marja minka illa ilai ba wata maguda da za ku kuje wa Allah ko wata mafaka face komawa zuwa ga Allah din da haka babu wani yanayi da mutum zai shiga yace, ai Allah ba zai iya fitar da shi ba subhanallah ubangiji mabuwayi ne mai jin kai ne zai fitar da kai a kowane irin yanayi ga ruwa ne a gabansu ga makiya a bayansu amma su kansu makiyan ba su taɓa tunanin ba za su kama waɗannan mutanen ba su kansu mutanen ba su taɓa tunanin ba za a kama su ba amma sai ga wani mafita Allah ya bayar cikin lokaci kankane aka da kirwa ya tsage kuma aka wuce waɗannan suka shigo kuma Allah ya halakar da su ba wai ma inda Allah ya ga dama zai iya bayan annan Musa ya wuce da jama'arsa sai ruwan ya dawo ya ya haɗe sai ruwan ya dawo ya haɗe to amma Allah bai haka ba sai Allah ya bar ruwan waturkil bahra rahwa hmm. aka bar ruwan a bushe da haka sai da suka shiga kuma aka halakar da su ma'ana yanzu tseratarwa ce akwai bani Isra'il irin wadda ta karshe kana iya cewa ta ƙarshe an gama da makiyansu kuma akan idansu suna kallo idan najaynakum min ali fir'auna kun su Al'azab. Allah ya ce mun tseratar da ku daga iyalan fir'auna a wani gurin Allah ya gaya mana cewa ya nitsar da fir'auna da da mabiyansa kuna kallo to wannan ya isa aya shi sa Allah ya rufe wannan kissa da cewa ubangijinka shine mabuwayi buwaye shi ta bayyana a cikin wannan kissa arrahim mai jin kai jin kansa ya bayyana a cikin wannan kissa sai Allah ya ce mi wasnu alaihim naba ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونهم أو يضرون نعم. daga nan sai kuma siyakin ayoyi sai aka shiga wata kissa ta annabi ibrahim alaihissalam an kawo kissa annabi ibrahim bayan ta za a kawo kissar annabi no to amma an gabatar da kissar annabi ibrahim akan kissa annabi no ida cewa annabi ya no ya riga annabi ibrahim zuwa to amma sai aka fara gabatar da kissar annabi ibrahim inda sai mun gama ta za mu shiga kissar annabi nuwa saboda kamanceceniya da ke tsakanin annabi ibrahim da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kamanceceniya da ke tsakanin mutanen annabi nuwa a annabi ibrahim da al'umman manzon allah sallallahu alaihi wa sallama mushrikan laraba na wannan lokacin wajen bauta gumaka kama annabi musa ne da muka gama kisarsa, akwai kamanceceniya tsakanin da'awarsa da yadda ya sha wahala da mutanen shi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha wahala da mutane kuma annabi Musa duk da haka ya samu biya da yawa kamar yadda wani hadisi ya nuna a sannan mutanen annabi Ibrahim ba a yi musu azaba ta duniya kamar yadda aka yi wa mutanen annabi Nuhu ba tufa ne ya halaka su gaba daya wannan kisa ta annabi Ibrahim kamar yadda mun karanta a baya ta zo a suratul baqara ta zo a suratul an'am ta zo a cikin suratul hud ta zo a cikin suratul ibrahim ta zo a cikin suratul hijr suratul maryam suratul anbiya suratul hajj kowane guri wannan kisa ta zo kuma da irin abin da ya dace kamar yadda muka faɗa qur'ani mai girma in kaga an maimaita kisa to ba maimaita ba ce ba fa'ida duk maimaitin da aka yi ana faɗa abin da ya dace da gurin ne da kuma abubuwan da suka dace da ambata a gurin misali a cikin suratul baqara da suratul ibrahim da suratul hajj an yi magana gina ɗakin ka'aba an yi magana yadda annabi ibrahim ya ɗau zuriyar sai kai wannan gari na makka ya zaunar da su an yi maganar aikin hajji wa azzin bin nasi bil hajji ya tuka rijalan a cikin suratul an'am an faɗi yadda annabi ibrahim yake kawo hujjoji kan kaɗaita Allah da tauhidinsa wa iz qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu aslaman aliha. inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin da irin hujjojin da ya kawo da dalilai da yake bayyanarwa musamman dalilai na abin da suka shafi halittar duniya mashahidul qaul a cikin suratul hud da hijr an yi bayanin irin bishara da aka yi wa annabi ibrahim ta haihuwar ishaq da yadda mala'iku suka zo da yadda ya karbe su ya ba su ma'ana gurin zama ya karrama su da tattaunawar da suka yi kaga wannan suratul baqara ba wannan magana ba cikin suratul maryam an hakaito mana irin da'awar da yawa baban shi yadda ya dinga kiran shi zuwa ga bautawa Allah da barin bautawa gumaka wanda a waɗancan wuraren ba ba cikin suratul anbiya an gaya mana abin da ya faru tsakanin shi da mutanen shi da yadda ya je karya gumaka wala qad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin har inda yace wallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faja'alaha juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un da haka dai abin da ya faru da yadda suka kona shi har riqo huwan siru alihatakum in kuntum fa'ilin to da haka za ga ko ina akwai abubuwan da ake ambata a cikin a nan wannan suratul shu'ara za mu ga kuma ana mana bayanin da'awar annabi ibrahim da yadda ya tattauna da mutanensa wajen bauta wani allah da yadda ya fuskantar da su da yadda abubuwa suka taho to ko ina akwai abubuwan da aka yi ubangiji ce watulo alaihim ba ibrahim ka karanta musu labarin annabi ibrahim iz qala li abihi yayin da yace wa babansa wa qaumihi da mutanansa ma ta'buduna me kuke bauta haka ne qalu na'budu asnaman kace muna bauta gumaka fa nazallu laha akifin muna ma'ana gushiwa muna masu yi musu sujjada da dukufa wajen bauta musu qala hal yasma'unakum iz tad'un ka karanta wannan gurin qala hal yasma'unakum istad'un to almuhim dai yadda kissar ta fara wanda lokaci ya cin mana amma gobe insha Allah ta'ala za mu da farkon kissar mu dora mu ji kuma abinda Allah yake ba mu labari a wannan waje a cikin wannan sura ta suratu shu'ara abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk